A wannan Juma'a da ta gabata ne dai ƙasar Burkina Faso da ke yammacin Afirka ta karɓi ton dubu ashirin da biyar na alkama kyauta a wani ɓangaren game da alkawarin shugaba Vladimir Putin na Rasha ya yi wa ƙasashe shida na Afirka. Wani jami'in ƙasar ta Burkina Faso ya tabbatar da haka. Shugaba Putin ya yi alkawarin lokacin taron Afirka da Rasha a birnin St. Petersburg da ƙasar ta Rasha. kuma sauran ƙasashen da aka yi musu alkawarin su ne mali jamhuriyar afirka da wato jamhuriyar afirka ta tsakiya eritrea Somalia da zambia haka na cikin matakin da rasha ta ɗauka na rage raɗaɗin halin da ƙasashe suka shiga na tsadar hatsi sakamakon yakin wato yakin rasha da ukraine cikin wannan lamari ne dai idan ba ku manta ba ƙasashe da dama a yankin wato afirka ta yamma sun kulla alaƙa wato da ƙasar rasha inda suka yi fatali da uwar gijiyarsu wato ƙasar faransa a sabida matsin tattalin arziki da ƙasashen nan suke fuskanta idan ba ku manta ba a ranar 27 ga watan wato nuwamba na shekarar 2023 ministocin tattalin arziki da kuɗi na ƙasashen burkina faso da mali da jamhuriyar nijar suka gudanar da wani babban taro nasu na mambobin ƙungiyar haɗin kan wato ƙasashen sahel ta aes taron ministocin kuɗin na ƙasashen burkina faso da mali da jamhuriyar nijar da ke zama na farko wajen mayar da hankali kan batun ci gaban tattalin arziki a yankin wato lipatako gurma da ya haɗa ƙasashen uku ministocin ƙasashen uku dai sun yaba da taron yadda ya kasance wanda suka ce ya gudana yadda ya kamata duk kuwa da mawuyacin halin tattalin arziki da tsaro da ƙasashen uku ke fuskanta hakan na nuni da irin tsaki wato irin tsayin dakan da waɗannan ƙasashen uku na Burkina Faso da Mali da Jamhuriyar ta Nijar suka yi inda suka jaddada kakkausar suka kan hare-haren ta'addanci da ake kaiwa yankin na Liptako Gurma tare da nuna goyon bayansu da kuma aniyarsu ta yin aiki tare domin jin daɗi da walwala kuma na al'ummar yankinsu. Akan haka ne dai wato 'yan siyasa da ma masu wato sharhi kan al'amuran siyasa irin su Bubakar Sa'idu Mummuni, karamin minista da ke ƙarƙashin firayim minista kuma ministan kuɗi na jamhuriyar Nijar ya nuna wato ya nunar da dacewa daga cikin burin da suke da shi akwai samar da tsari na doka kan samar da kuɗin tafiyar da ƙungiyar da inganta zirga-zirgar al'umma ba tare da cikas ba a tsakanin ƙasashen na AES. A nasu ɓangaren masana tattalin arziki kamar su Isufu Bubakar Kado Magaji sun yi amannar cewa samar da kuɗi na bai ɗaya na zaman mafita ga ƙasashen uku. Tuni da 'yan kasuwa a waɗannan yankin wato suka soma wato tunanin cewa dai akwai wato mafita gare su. Tuni da 'yan kasuwa suka soma tunanin ganin sauyin da za a samu a nan gaba zai ba su damar inganta harkokin kasuwancinsu ta hanyar ƙera kayayyaki maimakon komai sai an shigo da shi daga wato ƙasashe daban-daban daga faɗin duniya hakan ne da ya sa ƙasashen uku suka yi wannan taro kuma wajen nuna ci gaba da kuma ɗorewa zaman lafiya a yankin nasu.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 sannan kuma muna godiya kan yadda kuke turo mana da sakonnin fatin alkhairi da ma yadda kuke jin daɗin shirye-shiryen mu a da yaushe hakan nasara ce a gare mu kuma mun gode bisalamu